kabila kamar yadda nake gaya miki ina so zan baki aiki sannan wannan aiki idan kika mana za mu baki kuɗi masu tarin yawa kamar me kenan wannan takardar muke so ki sauya ta ga wacce adam ya rubuta ban gane ba a ina so ki ɗauki wani takardar ki kai ta ɗakin adam ki ɗauki ta farkon ki ajiye wannan ta farkon saki ɗaya ne ita kuma ne saki uku aka rubuta alaba shi idan ta ɗauka za ta ɗauka cewa adam saki uku ya mata indiya dai akan kuɗi ne babu abin da ba zan iya ba ki tabbata kada a samu wata matsala consider it done. ci amana na ban a tunanin suleiman zai min haka ba wai a ce suleiman ya rasa matan da zai je yana son ta a rayuwarsa sai mata ta amina a halin da shi aka je aka ɗaura auren nan to ai wannan abin fa laifin ka ne kamar ya na to laifin ka ne mana ta yaya za a yi ne wai dan kana gadara mutum abokinka ne shikenan ka bar shi ya rika shiga gidanka duk lokacin da ya ga dama ai haka bai dace ba kai ko addinance ma bai dace ba a ce wai dan mutum aminin ka ne shikenan duk lokacin da yake so ya shige gidanka da kana nan da baka nan san bai dace ba saboda haka kaga wannan abin laifin ka ne ai eh to gaskiya ni kaina na yi nadama hakan kuma Allah ya daka ba zai sake faruwa ba ba ma wannan ba yanzu abun da ya fi ɗaga min hankali shine halin yanzu da na guki maganar nan da kai mahaifin babana wato baba alhaji yana fushi da mahaifina shi ko mahaifina yana fushi da ni kuma duk ba kuma bane suleiman shi ya ja min wannan abu. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to yanzu wani mataki kenan ka dauka ba wani hukuncin da na yanke yanzu haka domin a halin yanzu ta mahaifiyata da take ɗaure min gindi ita ma ta yi fushi da ni domin suleiman ya je har gida ya bata ni a wurinta la haula wala quwwata illa billah hello pretty hello hubi maganan bikin rash da ka san faranan juma'a ne fa mai zuwa mun yi maganan kudin anko da kai har yanzu shiru baka bani ba ballantana a zofayen kudin liki a'a amma dai na faɗa miki cewa na yi tafiya ne na je jos da zaran na dawo ai zan zo in baki kuɗin nan ko to gaskiya ni kan ka yi ka bayar in ba dai so kake a raina na ba da mutunci na a gurin biki a ganni ba an ko ba kuɗin liki ba zai yiwu ba <laughs> zuli zuli ke dai son kuɗin nan naki yayi yawa allah dai ya shirye ki <laughs> hubbi kenan ni za ka ce wa san ai to in ban so kuɗi ba me dan so ai duk wanda ya ce maka ma ka fiye san kuɗi ya raina maka wayo ne to ka yi ka dawo kawai hubbi ka turo min <laughs> to shi kenan ok bye shi wannan kuma wace ce har na ji kake ce mata hubbi wannan zuli kenan yar bauchi ce can yadda nake aiki wato ina gaya maka yarinyar nan ita a duniya babu abin da take so sama da kuɗi gaba ɗaya kuɗi ne imaninta a hakan kake tunai ta zo matanka bancin kace ba abin da ke gaban tamban da kuɗi kuma hakan kake tunani ta zama uwar 'ya'yanka to ya zan yi ya zan yi adams wallahi ina santa shi yasa nake tunanin wata rana za ta canza Allah sarki Amina Allah sarki Amina matata baiwar Allah wallahi yarinyar nan ko naira goma ba ta taɓa tambaya na ba daidai da rana ɗaya kafin mu samu wannan matsalan amma Allah ya yadda sai na cika burina na dade ta gidana ta Allah ya sa su da Allah waya na dade ya abba na ne fake kira na to dauka mana raba eh to shi kenan ba da man sha Allah nan zuwa gobe to na go me yake faruwa wala abba na ne yake ce ya ce min akan yana son gani na gobe karfe daya na rana Allah sa dai lafiya ne amin to ai sai ka je insha Allah zan je gobe mm-hmm, sai ka je ai thank you insha Allah idan na je na dawo wani magana kuɗin ka ka gane za mu yi magana yanzu ce ka je ka je ka je Hello mai gida. Eh ga na ƙauyen zana na je maganar gona na fa. Amma mai gida wallahi na ga wata cika. Kuma gaskiya mai gida ina ga wannan lokaci. ce ba zan kai mata mata mai gida ne ke so zai yi magana ke a waya bawan Allah kai kuma waye kai ma kanka ban san ka ba ballantana mai gidan naka kin ga ki karbo waya in kin karbo wayan da kike koma waye to ba zan karba ba saboda ban san ka ba na mai gidan naka na kaka ka kara shiga sabgata Alo mai gida, na fi ba ta wayan nan fita ki karba. Eh ina tunanin a wannan ƙauyen take. ok to shikenan zan bincika cin da neman ka. sai ana sayar da mai na wahala mai ne a nan yanzu? Amma dai na gaya maka cewa za mu fita tafiya. Eh, sani ba kamar ta ba ba. Yanzu me akwai? Ko wani abu ne? Yanzu jirgin yaro kamar wannan kice kula da kansa. kai ka kula da kan naka mu dawo mu samu kawar gaji mu je ka kai wai me yasa wasu mazan ba su da imani ne me yasa wasu mazan in sun auri mace suke mai da ita kaman baiwa a gidansu hai ina yayata da take aure a jos wacce kenan yayata da take aure a ƙauyen jos ok wacce ta aurar da yarta amina a kwanaki to wallahi kin san me yake faruwa to wai auren aminan ne wai ya fara to ma baliki dududu kwana nawa aka yi da auren nan kin san ma wani kayan bakin ciki bayan shaye-shayen da yake yi ga duka ga kawo matan banza sai da ya gama wulakanta yarinyar nan ni dama ban so wannan auren ba mazan yanzu ya za mu yi da su ne ya Allah na amma kin san me sai kin faɗa wallahi bai ci banza ba dan ba zan bar shi ba dama tun farko ni na so mahaifinta ya bani ita ne mu zauna a nan ta yi karatunta ya nace ya nace ya nace ya nace amma yanzu ma bai ci banza ba ana gama bikin rashi da idan na je jos wallahi tallahi ba zan bar shi ba sai na kai karan shi kotu tun daman ba a yi bincike ba ne aka ba shi aurenta ke barki ina ma maganan bincike kin san duk abin da dattijan nan ya faɗa in ya ajiye kara babu wanda isa ya tsallaka ki duba yarinyar nan kyakkyawa amma kin ga yazo ya mai da ita bazaura ni dama tun farko na so in ɗauke ta ta zo nan ta yi karatu amma dattijan nan ya ƙi wai shi wai aure za a mata to gashi an mai da ita bazaura amma kin san me ko wallahi bai ci banza ba bayan bikin rashida in allah ya yarda sai na tafi har jos na je na karɓa mata hakkin ta kar ya ganta wai din ya aure ta a ƙauye yake tunanin ko ba ta da gata ya yi tunanin ya ci banza wallahi ba zan bar shi wallahi sai na sa an kama shi sai na nuna mishi amina tana da gatanta ah adams ah shoya gari la lafiya ya naga ka kulle haka da eh da shi kyau ka san juma'a ne ina kokari ma jin samu sallah haka ne kuma fa eh. to wallahi zan wuce yau ka san tun jiya ya kamata in koma to Allah bai ba yanzu dai haka akan kafa nake gaskiya daga nan ma sai tafiya a to masha Allah mu kan mu da bauchi sai mun zo shafa fatiya <laughs> eh lokacin auren ka ba lokacin mu za mu shiga bauchi ne to Allah ya sa amin amin yawa jiya kiran da abba ya ma din ka je ka same shi kuwa eh to alhamdulillah shi dai abba gaskiya ya sauko da na yi tunanin idan na je zai hauni da fada ne amma yanayin da na je na same shi na same shi ya sauko kawai da dama shi ya kira ne da su yi tafiya da shi da umma da kuma khadija da su je za su yi sati ɗaya da su dawo eh. haka ake so eh. yauwa adams gaskiya ina so in baka shawari guda biyu abu na farko shine duk rantsi duk wuya kada ka sake ka sake tura wani aboki wai ya je ya gyara maka rayuwar aurenka in dai ba mahaifinka ba ne saboda yanzu ka ka je ka tura abokinka ga abin da ya je yi ka tura shi ya je ya gyara ma aure garin ya gyara ma aure shi ya gyara kansa kai kuma ya bata to yanzu ina amfanin irin wannan saboda haka lallai lallai kada ka sake haka gaskiya wannan babban kuskure wato shehu wannan shine na farko kuma shine na ƙarshe kuma na yi alkawarin wannan abun ba zai sake faruwa da ni ba in Allah yadda zan gyara wannan ni kaina na san na kuskure sosai kuma na gode da ka sai shawarar da zan baka ta ƙarshe ita ce duk rantsi duk wuya ka koma ƙauye ka je ka samu iyayen matanka ka je ka roƙe su ka ba su haƙuri idan su bar ma matarka ka dawo da ita saboda kaga wannan matar ita ce farin cikin ka sannan ita ce rayuwarka shehu ba koma ƙauyen nan ba ne suleiman ya je ya fintani ni na wajen iyayen ta fiye da yadda kake tunani ya je ya faɗa musu duk abun da nake Amina lokacin da take gidana kai har da ma ƙarin gishiri har da wasu abubuwan wanda ban ban ma san su ba kuma ba ni na yi su ba ya je faɗa musu ƙarya da gaskiya suleiman ya riga ya gama da ni na kawai nan fi da tunaninka adams kada ka saki wani abu ya shiga tsakaninka da matanka lalle lalle ka garzaya ka tafi ƙauyen ka yi duk yadda za ka yi ka dawo da iyalanka never give up saboda wannan matar da kake gani ita ce rayuwarka ka ce kana sosai mu je mu sai ni ta shako. Eh. shawarar da zan baka ta karshe ita ce duk rantsi duk wuya ka koma ƙauye ka je ka samu iyayen mata ka je ka roƙe su ba su idan su bar ma matar ka dawo da ita saboda kaga wannan mata ita ce farin ciki kaga wannan mata ita ce farin ciki kaga wannan mata ita ce farin ciki sannan ita ce rayuwar ka. چیرې راي ورکړي haka alamu Allah na mai ba ku hakuri ku yi hakuri ku yafi bin da inda mahaifina na san na yi kuskure sosai kuma na yi nadama kuma wallahi tallahi har yanzu na son matata ai hakuri a damin da matata gidana to ta ci koma ka zauna Oh, wow. Adamu, ba yi mini laifin kome ba, ni ne ne muku laifi. Domin ni na riga na yi niyyar yin wannan abu, zan haɗa zumunci ne, kuma ban tuntuɓe ku ba, kamar ashe ba kwa son junanku. To don haka ni ni ne da wannan laifin. Ni kamata baka kuma ka yi abu. Kaka? alamu mu baka mana laifin komai ma mu ne ma muka maka laifi dan Allah kai hakuri ka yafe mana domin ni na sa son abin duniya a cikin zuciya ina ji ki yafe mu haba umma ku fa iyaye ne a gare mu mu kuma 'ya'yanku ne duk abin da kuka yi akan mu daidai ne ba za ku taɓa yin abin da zai cutar da mu ba ki ma daina neman gafara sannan kuma kakar. ina son a damin da matata amina wallahi ina son ta ina mutukar son ta wallahi ina son ta amina amina dan Allah ki hakuri na san na miki ne baya kuma na yi nadama dan Allah ki hakuri ki yafe mini dan Allah ki sa baki wallahi kuskure aka samu kuma hali yanzu wallahi ina son bukata tafi da da dan Allah ki sa baki Adamu ta so ka dawo ka zauna Adamu yaro man kaza addininmu ya hana mutumin da ya yi wa mata saki uku to kuma ba wani magana kamar yadda na gaya ma alƙalami ya bushe ba za ta aure ka ba kuma ba magana aure ya tafi saki uku kai mata mu kuma an gaya mana a cikin addinin cewar mutumin duk da ya saki mata matarsa uku to shi da ita kuma sai da hali ba shauran aure kaka fa wallahi na faɗa na faɗa wallahi saki ɗaya na mata ba saki uku ba saki ɗaya na mata wallahi ba saki uku ba kai amina na'am baba alhaji kin gaya mana saki uku ya yi miki ko saki uku ya mun mana gashi nan a rubuce shi ya rubuta da kansa eh haka ne amma ni ɗaya na rubuta ba sanya aka yi takardar mai zama saki uku ba ai adamu ka je ka samu nutsuwa kada garin gyara a kuma daga samun wani kuskuren babba wannan fa ba zai yiwu ba bari dai in faɗa maka kakkat amina an riga an mata miji bakin alkalami ma ya riga ya bushe haka ne domin yanzu haka da ranar aure akan amina ba wani za ta aura ba illa Suleiman abokinka. What? Suleiman? Abokin nawa? Shi zai aura min matata? Wallahi ba zai yiwu ba. Wannan ba zai yiwu ba wallahi. Adam, Adam. Me what? What? Kuma. Haramiya ta sane? Shi Suleiman ta haramiya ta sane wata? thank you cin karɓi wanda ake ji koma baki. To ba zan karɓa ba saboda ban san ka ba na mai gidan naka. da ke a rayuwana ban taɓa ganin kyakkyawar mace irin wannan yarinya na tabbata mai gida shi da kansa idan ya ga hotonta zai yaba kuma na san ni kaina zai min kyauta mai kyau amma ka sanarwa mai gida eto eh tun a lokacin a cikin gonan ma lokacin da na ganta na kira mai gida a lokacin sannan kuma na yi kokarin na haɗa su domin ya ji muryarta sai dai bata karɓi wayar ba amma ubanta waye a garin nan da mai gida dai ne mai waya da ita ta ki karba ka san mafi akasarin irin wayannan matan da suka san suna da kyau haka suna da irin wannan adam sai dai akasarinsu wannan gadara da suke da shi na kyau wannan halin shi yake jawo su ga halaka na dawo tun da ɗan rana ma lokacin a ban ɗauki hotonta ba amma dai na binciki gidansu kuma na gane gidan to shi sai na zo mai dan su mai gida kira ni yanzu ya gaya min lalle in je in same shi daga nan zuwa yamma so kai dai ka zauna a cikin shiri domin na san zan iya kiranka mutane ya barka ina ji ka Hello, Fauzia? Adams Alhaji Chiroma. Da farko dai ina maka jajen accident ɗin da familin ka suka yi. Accident kuma? Ba fahimce ki ba. Oh, kana nufin ka ce min baka san abin da yake faruwa ba? Kai ko irin ɗan online ɗin nan ma baka hawa ne? A kinga, dalla da gaske kike ko wasa? Oh, ina wasa da kai ne? To ma ba wannan ba. Yanzu dai ka gama jimamin abin da yake ka Kafin gobe, ka kuma jin wani sabon labari akan wannan 'yar ƙauyar da ka wulaƙanta na akanta. Bye. Hello? Hello? hello shehu hello adams na fatan ka isa lafiya na isa lafiya adams ya haƙurin mu kuma allah ya ji kansu da rahama allah ya sa su what hello inna lillahi James kenan. Ai wallahi tun da ka yaudare ni akan wannan shashashen budurwar ta ƴar ƙauye wallahi sai na gwada maka wace ce idan ka saba yaudaran 'yan mata kana sha to baka isa ka yaudare ni ka sha ba zan gwada maka kai dina ke kuma 'yar ƙauye saurare ni ina nan zuwa gare ki Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kowa kowa ne a gidan. Amin alaikum salam. To, sani fa? Yawa sanufa. Sai dai kuma ban gane ki ba. Eh, ba lalle ki gane ni ba gaskiya. na zo ne na taya ki murna da farin cikin aurenki sannan kuma na baki kyauta to Allah sarki Kyauta kuma ne. saurin me kike yi ko in ce me kike ci ne na baka idan kika haƙuri kaɗan nan gaba za ki ga kyauta Amaria. Get out of my family! No, no, no, no.